don haka ba sharaɗi ba ne sai kowa ya ji larabci sannan hujjar alkur'ani za ta tsaya a kansa wannan ba sharaɗi ba ne ba za ka ce to ai an ce bi lisani qaumihi ni kuma ba harshe na ba ne. a in akwai wanda za su fassara maka abin da ma'anonin alkur'anin da ya kunsa da ma'anoni zuwa yaranka to wannan ya isa ya tsayar da hujja a kanka baya buƙatar sai ka iya larabcin sannan hujjar za ta tsaye a kanka amma kuma wannan baya baya hana a ce dukkan wani wanda ya musulunta ya kamata a ce yana jin larabci shi yasa za mu ga magabata ma matsawa suke yi a akan wajen batun koyon larabci suna ganin duk musulmi ma ya kamata iya larabci saboda wannan shi ne harshen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi shi ne harshen da aka saukar da alqur'ani da shi kai kuma ana buƙatar ka san me Alƙur'anin da yake faɗa mai manzo sallallahu alaihi wasallam yayi bayani daga nan alqur'ani ba za ka san wannan ba kuma sai ta hanyar larabci ashe kaga ba karamar yakan mu ake yi ba yayin da za a ce islamic state za a koyar da shi da harshen da wani harshe ba larabci ba wannan kusan kutun wila ce kirta fifi ne da makirci wanda yan mulkin mallaka suka fara yin sa don a raba ku da alqur'ani shi kansa a raba ku da addinin gaba daya sai a ce mutum zai karanci musulunci amma da yaren bature zai karance shi kaga jami'o'in mu gashi nan an kafa sassa waɗanda suke bayar da ilimin addini amma da harshen turanci sai kaga profesa ba zai iya maka jumla ɗaya ta larabci ba amma profesa ne a islamic study to kaga wannan profesa ta yaya kai zama profesa sai dai farfesu amma ba zai iya jumla sai ta larabci ba akwai malami a jami'a wanda idan za ka rubuta in yar ba sa jarabawa idan kai bismillah wallahi sai ka da larabci bare ka kawo aya kaga malami ya tsaya a cikin aji yana koyar da masu master amma kuma an zo batun suratul tauba suratul tauba wai a suratul tauba ake cewa ko suratul tauba shi da ɗaliban suna ta kai kawo ana ta da balliya a suratul tauba za a ce ko suratul tauba a ƙara alif da lam ko ka a ƙara ƙarshe aka yi ta musayyan maganganu shi da ɗaliban aka ce wannan a mai da shi arabic department su za su iya warware mana wannan matsalar ba za su warware ba kaga fi sabilillahi wannan cin mutunci ne ga shi addinin kansa a ce wannan shi zai koyar da shi zai koyar da tafsiri shi zai koyar da hadisi shi zai koyar da usulul fiqh da wani yaren sauraka ba shi da wani wani sos da zai iya da zai iya zuwa ya duba ya dauko ya karanta wa dalibai sai abin da aka fassara masa shi ba da turanci da ka shi ma fassarar wasu yake dauka amma ba ya iya zuwa ga original source ya je tsotsuwar ta asali shi ma ya dauko ba zai iya zuwa ba to kaga wannan wannan ba karamin tangarda ce ga shi kansa addinin ba kuma an yi haka ne dan a karya shi addinin kansa wallahi dan a karya addinin aka yi haka a ce za a kai rantar da kai tafsiri da usulul fiqh da musalawar hadith amma ba da larabci za a koya maka ba da turanci za a koya maka saboda ka gama ana cewa ga kanan ka kai PhD gare ka ko masters gare ka ko digiri gare ka a Islamic studies amma ba littafin arabiya da za a baka karanta wannan ci baya ne kwarai ne saboda haka ba zai yiwu a san addinin ba sai an karanta yaren addinin kamar yadda ka san kowane abu sai ka san yaren abin sannan za ka iya fahimtar sa zuba yadda za ka shiga harkar likitanci baka san yaren likitanci ba kuma ka iya fahimtar me likitanci dole sai ka san yaran da masu likitanci suke amfani da shi haka nan za ka shiga harkar injiniya da sai ka san yaran masu wannan fannin to haka shi ba musulunci yaransa shi ne larabci sai idan ka san shi ne za ka fahimce shi idan ba haka ba ko to za ka yi ta kaura kana da gamza a cikin abubuwa da suke barna ne kawai sai zan mutum barnarsa wato ta fi ya fi amfaninsa yawa